Takaicin jiran awanni domin cajin wayar hannu zai zamanto abu ne na tarihi. Godiya ga sabuwar fasahar batiri da aka kera ta yin amfani da aluminium, wadda za a iya caja batirin cikin daƙiƙoƙi sittin, Abu ne mafi aminci da kuma kyau ga muhalli, in ji masana kimiyya. Batirin da ake amfani da su a yanzu haka ana kera su ta yin amfani da sinadarin alkalin, wanda ke gurɓata muhalli, da kuma batirin lithium ion, wanda wayoyin hannu da ƙananan kwamfutoci ke amfani da su. Waɗannan batira dai na iya kamawa da wuta cikin gaggawa suna ɗaukar lokaci kafin su yi caji. Ɗaliban jami'ar Stanford sun ƙirƙiro sabuwar fasahar yin amfani da aluminium wajen ƙera batirin da zai ɗauki caji cikin gaggawa, ya kuma daɗe yana aiki zai kuma zama mai rangwamen farashi. Batirin baya jan wuta mai yawa kamar yadda batirin lithium ke yi. Farfesan kimiyya na jami'ar mai suna Horji ya ce mun ƙirƙiri wannan fasaha ta yin amfani da aluminium wajen ƙera batiri wanda muke zaton zai maye gurbin batirin da muke amfani da shi a duniya. Batirin da muke amfani da su suna gurɓata muhalli. Idan aka duba batirin lithium ion, har wuta yake kamawa wasu lokuta. Batirinmu ba zai kama da wuta ba, ko mai za a yi masa.